الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد أيو ونرانا من البركة الاتنين زم فار مغانا كان سبوبي دمك بسني دسبوبي نا خبرية سبوبي خبرية سبوبي da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin yana da su waɗanda suka zo a cikin ayoyin ƙur'ani da hadisai wanda daga cikinsu akwai kalmar ɗaukaka da fuska da hannaye da makamancin wannan mabuta ilimin kalam suna da ra'ayoyi mabambanta game da waɗannan sifofi akwai mujassama da kuma mushabbaha mujassama waɗanda suka ce Allah jiki ne da mushabbaha waɗanda kuma suka kamanta shi da jiki da sauran halittu kamar mutum dukkaninsu sun tafi a kan allah yana da hannaye da hanna da idanu kamar mutane Sani yana faɗi a cikin littafin shi cewa mushabbaha su ne yayin ta ci barkatai a cikin musulmi su sun halatta wa allah shafar abu da yin hannu da mutane kuma a musulmi suna mu'anaka da shi an san mu'anaka ko rungumar juna wato yana rungumar musulmi masu ikilasi su ma suna rungumarsa a duniya da lahira suna rungumarsa idan suka kai matakin tsarki da ɗaukaka da ikhlasi kyakkyawan niyya da tsarkakakkiyar zuciya to sai su kai matakin da za su yi rungume meniya da ubangiji wani abu mamaki ma har ma akwai hadisai da suka kirkiro kamar hadisin da suka kirkiro cewa farkon wanda zai hannu da hannu da ubangiji ranar lahira shi ne umar ba za mu yi bincike kan wannan ra'ayi ba na tashbihi da tajsim mujassama da mushabbaha saboda ra'ayi ne ɓatacce a hankalce da ilmance kamar yadda ya zo a shari'a amma abin da ya fi damu mu shine ra'ayin ashariya ash'ari yana cewa ubangiji yana da wannan sifofi na jiki na idanu da hannaye da fuska amma sai zo da wani kalma da yake cewa bila kaif wala tashbih babu kamantuwa da sauran bayi ba kuma ba mu san kuma yaya yake ba wasu masu karancin tunani da ilimi sai suka ɗauka wannan ra'ayi na ash'ari da ya zo da shi kamar ya warware matsala ne bayan ash'ari ba wata matsala da ya warware bai warware komai ba ba wani abu da ya warware a cikin wannan magana tasa domin idan ka ce Allah yana da hannu amma ba mu san ya yake ba yana da kafafu yana da fuska yana da kori yana da idanu ba sanya suke ba to ai dabbobi da mu taɓa ganin su ba da halittun da mu taɓa ganin su ba wanda su ma suna da wa'annan gabobuwa su ma sai mu ce suna da su amma ba mu sanya suke ba ka dai tabbatar da gaba da fuska da ido da hanci da hannu da sauran gabobi ga ubangiji ya tashi ba ahad ba kenan ya tashi ba la mahdud ba ya zama mai haddi mai iyaka ya zama mai bukatar wannan sassa nasa wannan gabobin nasa da domin sai muke cewa ashari a cikin ibana yana cewa inna lillahi subhanahu wajhan bila kai ashari yana cewa a cikin littafin shi na al'ibana ubangiji yana da fuska bila kai kamar yadda sai kafa hujjar cewa Allah yana cewa wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fuskar ubangiji ma bacin ɗaukaka da girma ita ce take wanzuwa wa anna lahu yadayn bila kayf khalaqtu bi yaday yana da hannaye ba tare da kai ba wato ba sai inda suke ba a lokacin da za a ce wani mutum akwai wani abu da ake kira jirgi ko mota yana da hannu yana da kafafu me zai ce zai ce amma ba mu san inda suke ba amma ya tabbatar da mai kafafu da hannaye to wannan muganada da ta rikitar da mutane da ash'ari ya kawo sai da yawa wasu sai suka ɗauka ya warware matsala ya warware matsalar mushabbaha da mujassama alhali ash'ari bai zo da wani sabon abu ba shi ma har ila yana da ra'ayi ne na mujassama da mushabbaha abin da ya gudunsa ya fada cikinsa ka yana da hannaye ka yana da kafafu ka ce yana da idanu ka tabbatar masa da su kenan cewar ba mu san yadda suke ba mu san irin nasa ba baya kore cewa babu su ash'ari kuma wannan shine ra'ayin abin hanifa da shafi'i da ibn kasir suna cewa yana da wannan sifofi na idan da hannaye amma ba kamar irin namu ba so da haka sai suke ganin kamar sun tsarkake ubangiji sai suka haɗu sai suke ganin kamar sun yi daidai da zahirin Kur'ani a lokaci guda kuma sun yi daidai da tsarkake Ubangiji daga tawaya alhalin sun faɗa ainihin tauye Ubangiji wannan ra'ayi na Hanafiya da Abu Hanifa da Shafi da Ashari da yamin Kasir matuka za mu ga ya muna sosai ya sanya Allah yana da iyaka ya sanya Allah kamar sauran halittu masu gaɓoɓi daban-daban ciwar yana da hannu amma ba irin namu ba ko fuska ba irin namu ba wasa ne kawai da magana wasa ne da harshe kamar ne a ce ga wani zaki sai dai ba shi da jela ba shi da farata ba shi da fika wannan ya zama shirme da yawa wasu daga ma'abota addini da suka riki a um, tunanin ash'ari akan cewa shine hakikanin musulunci suka yi izgili da musulunci suka zo da sura ta ubangiji suka ba shi jiki wanda wannan sifofi da yawa isra'iliyat ne wannan shi ne hatsarin riko da hadisai a cikin aƙida ba tare an sa hankali ba a cikin fikihu ahlul sun riga sun ba ma'auni haka ma a cikin asasi da aƙida sun ba ma'auni shi duk abin da muka ji wasu mutane sun faɗa mu sa hankali idan ya saba hankali da hakikanin hankali to lalatacce ne ɓatacce ne a fikihu in muka ji wani abu shi ma dai mu koma zuwa ga ruwayoyi sahihi ingantacce wanda ya daidai da ƙur'ani wanda bai saba wa ƙur'ani bai kore ƙur'ani ba bai kore kuma abin da suka zo da shi ba to shi ma ingantacce ne amma zuwa da wannan aƙidu wanda yake daga cikin isra'iliyat ne wanda suka shigo cikin musulunci na ba Allah jiki da gaɓoɓi da yanki-yanki sannan kuma a yi riko da su wannan yana jawo wulakanci da reni ga musulunci wannan addini mai girma amma daga cikin waɗanda suke ana kirga su malaman ash'ariya wasu ba su yadda da wannan ra'ayi na shi ash'ari ba daga cikinsu akwai gazali gazali ya yi raddin wannan nazariya matuka yana cewa da yawa wasu mutane idan suka ji maganar hannu kamar a ce allah ya kwaba ƙasar adam da hannunsa ko kuma a ce zuciyar mumini tana tsakanin hannun ubangiji to duk wannan mu sani cewa an na kalma wanda yake a cikin yare kamar yadda yake ce albalda fi yadil amir gari yana hannun sarki shin sarki ya ɗauki gari ne a hannunsa babu wani mai hankali in ba mahaukaci ba da zai ce mana jiri um, da aka ce yana hannun sarki ma'ana sarki ya hau kansa kamar istiwa'i ne alal arshi idan aka ce sarki ya istiwa'i alan akal akan arshi ya hau karagan mulki karaga wata wani abu ne wanda yake akan ƙasa akan duniya sai ya hau kansa ko kuma a ce sun kwace kujerar mulki kujerar ubangiji ta yalwace sama da ƙasa idan wani wawa zai ji wannan sai ya ce wata kujera ce ta zinare tana da kafafu hudu ba maki ma mala'iku hudu suke dauke da ita a rannan takwas za su ɗauke ta kamar yadda wani daga cikin ruwayen isra'iliyat wanda suka rena wayan mutane suka kawo wulaƙanci cikin kwakwalen mutane suka zo suka soko wannan cikin addini bisa jahilci da kuma ikhlasi na wasu ba sani ba suka karba sai zama wani ya ɗauka ubangiji zaki ne ma akwai wanda na taɓa tambaya in kana sallah kana sauwar ubangiji ya ce eh na ce ya kake sauwara shi ce sai ga kamar wani zaki ne babba a gaban shi kai hattara da shedan shedan ya ci galaba a kanka saboda ka jahilci ubangijinka idan ka ce za ka sauwara ubangiji a cikin kwakwalwarka ko a cikin tunaninka ka gama yawo ubangiji baya darsuwa a cikin kwakwalwa baya wa ai tunaninsa a cikin tunani na ilimi baya wa ya shiga cikin zuciyarka mana zuciyarka ta hango shi ba zai yi ba ana idrakin samuwarsa cewa akwai shi sannan kuma ana idrakin cewa shi mai ilimi ne shi mai iko ne duk wata kamala da rashin iyaka ta tabbata gare shi amma matukar kace zaka sawwara kamannin su ka gama yawo sai zama da kai da Abu Jahil ba bambanci Abu Jahil ya sawwara gunki yayi gunkin sai yana bauta masa kai kuma ka sauwara naka gunkin ne a cikin zuciyarka kana bauta masa shikenan duk abin da ka sauwara Imam Al-Baqir alaihi salam yana cewa dukkan abin da muka sauwara a cikin kwakwalanmu da tunaninmu da mafi zurfin ma'anar tunani dukkanin shi tunani ne namu da yake koma zuwa gare mu kuma Allah ya barranta da ya zama shine wannan idan na za mu ce tunanin kwakwalwarmu shine Allah to ai yanda nake tunaninsa daban yanda zaidu yake tunaninsa daban yanda bakur yake tunaninsa daban yanda ali yake tunaninsa daban yanda usman yanda yanda yanda kowa da yanda yake sawara shi idan wannan shine Allah sai zama tunanin kwakwalan mu shine Allah shikenan Allah biliyan nawa za a samu triliyan nawa za a samu tun daga annabi adam har alkiyama ta tashi kowa da yadda yake sauwar ubangiji inda zai sauwara shi kuma kowa abin da ya sauwara daban domin bayan da za a yi tunanin kai zama shine tunanin wani har abada musahili ne tun daga annabi adam har ƙarshen mutum da za a haifa idan kowa ya sauwar ubangiji haka ashe kenan ubangiji ya zamanto tiriliyoyi bila adadi ya za a ce kuma idan kifi da dukkan halittu da dukkan sauran duniya da dukkan mala'iku da kowa zai sawar ubangiji shi kuma ba kamar yadda ake cewa tururuwa idan ta tashi sawar ubangiji ita ma sai ta tunanin gashi nan wani halitta ne babba yana da antena guda biyu akan su irin nata gashi yadda yake jawo gero ko shinkafa ko masara daga cikin rami yana kai ramunsa haka tururuwa take tunanin Allah idan zaki ya tashi tuna Allah shi ma sai tunanin kamar wani samamme ne da fika da abin nan farata ya ji ya kama barewa yana ci haka yake tunanin ubangijinsa a kwakwalwarsa inda za ce sauraron ubangiji haka zai suranta shi sai sai na gan shi babba to haka ma mutum shi ma sai ga kowa da abin da ke suranta abin da ke gani da girma shi ke suranta shi wannan da ya zama zaki yake jin tsoro yake ganin girman zaki yake ganin kimar zaki sai sawar zaki ta yi wani yana ganin kimar damisa ne ko kogiwa wani kuma sauro yake damu sai na mamakin wani turuwa ma da Allah yake mamaki cewa ya take sai ga Allah kamar wata katon ruwa ce a gabansa <laughs> to wannan dai shaidani ne gaskiya da yake abin wangiji baya sauro a kwakwalwa shi yasa ya ce mai tarkizi akan tunani cikin ayoyinsa lokacin da muke karanta Qur'ani sai mu tadabburin mai Qur'ani yake cewa wani nauyi ne Allah yake dora akan mu lokacin da muke cewa iyyaka na'budu iyyaka nasta'in da gaske shi muke bota da gaske shi kadai muke neman taimako wannan ne zai zama cikin kwakwalwar ba sai mu ce ga shi kuma a gaban mu ba mu suranta shi da kwakwalwar wacce take takaitacciya to gari a hannun sarki kamar yadda gazali yake kawa ba sarki ya ɗauki gari bane da hannunsa so da haka kowane mutum kuma yana fahimtar haka abin mamaki wasu ma sun ce yau mai shafa an sakin ranar za a yaya kori Allah bai ce korinsa ba amma sai ga hadisi abin da kai ce har cikin littafin da wasu suke ganin komai da ya zo a cikin gantacce ne irin sahil buhari sai ga shi cewa Allah zai yaye korinsa kowa ya hango amma kafirai ba za su iya sujada ba an hango korin ubangiji sai zamanto korin ubangiji subhanahu wata'ala ya zamanto kenan ana hango shi ba mu sanya yake ba irin na mutum ne irin na zaki ne Allahu alam wannan ba karamin musiba ba ce shi yasa na bada misali a can baya cewa a wani bayani <clears throat> da Allah ya saukar da Qur'ani da Hausa da zai ce ranar da aski zo gaban goshi da yanzu kaga an kirkiro hadisai an jingina annabi an ce ai Allah ana yi mishi aski saboda girman kansa ana ta aski ana ta aski ba a gama ba sai ranar alkiyama za a gama saboda haka shi yasa ce ranar da aski zai zo gaban goshi sai ranar aski zai zo daidai goshi ba mu sani ba da ka ji an kirkiro hadisai cewa da teku miliyan kaza ake zuba ruwa domin a jika kan da wani sabulu wanda yake ya kai girman duniya miliyan kaza ake jika kan duk sai ji irin wannan hadisai na karya an kirkiro su amma da yake balarabe in yana cewa maimakon ya ce aski ya zo gaban goshi shi yana cewa ranar da aka yaya kori ne saboda yaya kori a wajen balarabe wato wahala ta yi wahala za a gudu kenan sai yaye su ma'ana sai tattara zanensa ya yanka a guje duk wannan majaz ne abin takeici mun san irin yadda aka mai da mutane wawaye ba aka mai da mutane su har wasu suka zo suka shigo cikin addini suka kawo musu isra'iliyat kuma abin takeici wasu da ikhlasi suka karba da yawa mutane da ikhlasi suka karba imma dai wasu ba san larabci ba imma kuma sun san larabci amma a'a an zo da isra'iliya kuma an ce manzo ne kuma ba san ƙarya haka manzo ba sai suka yadda amma su wa'anda suka yi ƙarya na farko sun san ƙarya suke zan su lalata addini ne da irin wannan tunani wasu kuma a'a sun rikice ne sun rasa inda za su kuma sai suka ga suna da tunani sai suka yi gaban kansu suka yi tahalili da kansu shi yasa abu zahra wanda yake dan wannan zamani ne mutumin misra yake cewa faɗin su Allah yana da hannu ba mu sani ba Allah yana soka amma ba kamar irin sokan mu ba wannan duk yana kaiwa ne zuwa ga akida ta zamanto jahilci wacce ba a fahimtar ma'anarta ba a fahimta inda ta dosa sai wa'inda ba ma musulmi su yi mana dariya su ce mana ba mu da hankali da irin wannan shirme ya jawo da yawa muke addini suke addini dariya tabbas su sun ɗauka tabbas tun da ma'abuta addinin haka suka ce shi ma addinin haka ya ce alhali addini ba haka yake ba wannan shine bala'in da musulunci ya samu kanshi wasu kuma daga cikin ash'ariya sai suka ce a'a kawai mu mu ce ba ma fahimta shikenan mu ce Allah ya ce yana da hannu amma ba ma fahimtar ma na hannu ya ce yana da idanu amma ba ma fahimtar ma na ido shikenan ba su ce ido akwai ba kamar yadda ash'ariya ce akwai ido amma ba mu san da yake ba a'a ba ma ma fahimtar me ake nufi Allah ne kawai ya san abin da ake nufi kamar yadda sani na cikin masu wannan tunani daga cikin malaman ashariya yawanci malikun shugaban mazhaban malikiya ta fikihu shi bai yadda da bahasi kan akida ba shi yasa ma wani da ya tambaye shi ar-rahman al-arshastawa yace istuwa idai sananne ne kuma kaifiyarsa majihuli ne wato tunanin sa yana kusa da na ash'ari shi ma sannan ya kori mutum ya ce fita bawan Allah maliku mutumin nan ya zo ne jahili ne yana so ya san addini in baka sani ba ce ne kuma waje imam sadiq wanda yake kai ma a wurin shi kai ka samu ilimi ko ma ka da shi ka tambaye shi yana da mas'uliya har gaban Allah ya ce ya ubangiji na jojin maliku ina son in san addini ya zauna a kujerar malamai kuma bai sani ba ya kore ni yaushe tambaya kan wannan ya zama bid'a da san mushkila ta faru a lokacin Umar bin Khattab yayin da subayya bin usail at-tamimi ya tambaye shi wa zariya ce zarwa mai take nufi hanifa umar bin khattab ya sa aka mishi bulala ɗari ya kusurki ya ce a da fami da bulala ɗari subayya ce ya amirul mu'minin ko ka kashe ni in za ka kyautata kisa ko ka kyale ni idan baka sani ba ka ce akwai kofar birnin ilimin annabi akwai halifan annabi wasiyinsa wanda ya kafa a gade akwai wanda yake kofar iliminsa shine ali gaya masa ya zo ya bashi amsa amma ba kai mishi bulala ɗari ba babu wani dalili na shari'a don na tambayi addini sai a yi min bulala ɗari a sake min bulala ɗari har ma wasu sun yi ƙoƙari su ce mutumin yana yawan tambaya ne shubahat mushtabihat eh mana Allah ya saukar da Qur'ani akwai muhkamat akwai mutashabihat to dan me yasa ba zai tambaya ba domin ya san me muhkamat ɗinta yana da haƙƙi wanda ya jahilci addini yana da haƙƙi kowace irin tambaya ce kowace iri ba iyaka su mai makaddara ba dan Allah ya tambaya ba ko da dan haka ne dole ka shirya da shi dole ka bashi amsa ta yi ya shiru balantana babu wani dalili su bai bai san me wa zariya ce zarwa bai tambaya hali ba to wannan ya faru a cikin duniyar musulmi kuma har yanzu a zaurukan mu na Hausa ana yin wannan idan ka zo da shubha ta musamman ma aqida ba a karanta ta a zaure da ka zo ka yi tambayoyi sai malami ya fusata sai kore ka in ka san ba za ka iya amsa amsoshin addini ba ka zauna a matsayin mazonin malami ka ha'inci Allah da annabi kuma ka ha'inci addini imam sari yana cewa da wa'ancan sun zauna a gidajen su yana menene zuwa ga sufiyan saurin abi hanifa mutane suka rasu inda za su je su samu fatawa da sun zo zuwa gare mu da mun gaya musu hakikanin abin da yake shine daidai da ba a samu wannan saɓani ba da rikirkita al'umma shi sa imamu sadiq alaihi salam yana so ya nuna abu hanifa cewa bai isa sani ba sai ya koma wajen su ya ce ya abu hanifa a gado wa yake da rabo babba namiji ko mace ya ce namiji ya ce da addini da kiyasi ne da an ba mace mafi yawa saboda rauninta a ba namiji kaɗan saboda shi yana da karfi amma Allah bai haka ba addini ba kiyasi ba ne ba da hankula ake gano hukuncin shari'a na addini ba akwai hikima ciki wadda mutane da yawa sun jahilta kamar mota ce ba mamaki wani ya ce kai wajen fetur ɗin ya kamata a sa ruwa shi kuma wajen da ake sa ruwa shi ya kamata a sa fetur da ya jahilci hikima din shi wanda ya mutu shi wanda ya duniya shi ne ya san hikima din kamar batun aure ne da yawa wanda ya duniya shi ne ya san hikima din ya ce ya abu hanifa kisa haifin fi muni ko zina ya ce kisa ya ce amma Allah ya sanya shaidu biyu sun isa ga kisa amma zana sai shaidu guda hudu ya bu hanifa inda addini ya siri da ya lalace da da haka ta gaskiya tawili a cikin abin rahman al'arshistawa wani abu ne mai takaici sosai yadda wasu ka ɗauka al'arshi wani gado ne da Allah ya hau kai ubangiji ba shi da nauyi ba shi da kuma rashin nauyi duk ba shi da biyu ba jiki ba ne tana ka ce yana da nauyi ko ba shi da nauyi jiki ne ake cewa yana da nauyi ko ba shi da nauyi daidai gwargwadon yadda aka auna nauyi da ma'aunin auni gun mai auna. wani ma da ya zo waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji ya zo da mala'iku an yi sahu sahu sai ya nuna kamar ubangiji a rannan ya sa zanna bukar da yake shi bahaushe ya sa malin malin da ya ciki da ya shara da wando da zanna bukar wala Allah inda bature ne sai ya ce kota ya sa kowa yanda ya ga dama yake sanya ubangiji sifofin da ya ga dama ubangiji ana wasa da shi kai ka ce abokin wasan mutane kai kai ka ce kanan ko kanan mutum wani yanda yake magana da ubangiji ba zai magana da shi ba wannan sakamakon shigowar ruwayen isra'ilanci kenan cikin musulunci ce rahman al'arshistawa ya daidaita kan al'arshi lima khalaqta bi dai abin da ya halitta hannuna shaharsani na cewa ba ma fahimtar komai anan ma sai mu ce shaharsani wannan ma ra'ayinka ne kuma ra'ayi ne batacce mu muna fahimtar komai ba jingina rashin hikima ne da wuta ga Allah ya saukar da littafin da ba a fahimta komai Allah ya saukar da Qur'ani ana fahimtar komai ya sanya mishi muhukamar da mutashabihat ya sanya mutane manzan Allah da wasiyansu waɗanda za a koma musu domin sanin muhukamar da mutashabihat idan mutane suka kauce wa tafarkin waɗannan da Allah ya sanya su suka jiyo ba ruwan Allah ranar lahira ba mu da haƙƙi mu ce ya Allah don me yasa baka bar hujjoji a cikin ka wanda za su daidaita mu Allah ya ce na bar muku su kun karkashe ko ba mu da hujja a gaban Allah manzon Allah ruwayoyi ga sunan mutawatir na bar muku littafin Allah da alin gina wani abin takaici ma aka kirkiro hadisi na bar muku littafin Allah da sunna da sunnata ittifakan malaman sunna sun ittifaki cewa rawin hadisin makaryaci ne wanda yake cewa ruwayar kitabullah wa sunnati hatta da muwatta maliku ya rawaito shi hadisi ne mursali ba a mal akari da shi amma ga hadisi ingantacce ya zo a gun sunna ya zo a gun shi'a ko mutawatiri a gun sunna ko mutawatiri a gun shi'a gashi nan a muslim gashi nan a buhari gashi nan abin maja gashi nan gashi nan masana bin ahmad bin hanbal balantana littafin shi'a gashi nan da yawa kitabullahi wa halibaiti na bar muku halifofi biyu littafin Allah da ahalin gidan amma al'umma ta watsar saboda kawai ba a san su kamar yadda Quraisha suka gaisa sai na Ali ba za mu bari ka hau jagorancin al'umma ba ba za mu yadda annabci da halifancin annabci hada ku ba shine kawai hujja amma Allah ya yadda mutane ba su yadda ba shikenan sun suka yi wa kansu ya hau karagan mulki ko an yi juyin mulki ko kuma an kwace kujerar mulki ko ya hau kujerar mulki duk kowane yare na da wannan Allah fa bai zalunce ba komai ya bashi baro baro sananne ne a mutum in an ce ya kwaci kujerar mulki shikenan yanzu da wani zai je ya siyo wata kujera a kasuwa sai shelanta a gidan rediyo je gidan rediyo ne shugaban kasa sai ce kaji wani mahaukaci sai ci ah, ga kujerar mulkin nan a hannuna ai kujera ce mulkin me mutane za su ɗauke shi ba mahaukaci ba amma addini wannan sai mutum ya faɗa tsaf kuma ya yi daidai sai ya ce Allah yana da wata kujera wannan wani irin san rai ne wato ga mutane an yi musu adalci da yare amma shi ga Allah madaukakin sarki a lamuransa babu wannan adalcin ko kaɗan adalcin yare bai isa same shi ba kuma da gangan wasu suka yi wannan nan su halakar da al'ummar musulmi wasu kuma bisa jahilci suka yadda suka ɗauka haka ne saboda gaskiya ba sani ba ta bangaren nan suna da uzurin ba sani ba akwai wanda sun fada shi ba ne ko ba sani ba amma suna da laifin da me yasa ba su koma musiyan manzo ba domin su san gaskiya wasu kuma suna cewa a mu muna ɗaukar tawili ne wato nazariya ta hudu kenan masu tawili shi za a yi tawili ne duk inda muka ga Allah ya ce yana da hannu sai mu ce ni'ima ce da iko duk inda ya ce Allah ya ce da kuma daidaito da bayanar da kudurarsa misali duk inda Allah ya ce kamar idanu sai mu ce kulawarsa da kiyayewarsa ga bayi to wannan ma bisa zahiri nazariya ce wacce take ba ta da laifi idan dai ta dogara da hasken shiryar manzon Allah da wasiyarsa halifofinsa goma sha biyu masu shiryawa wanda ya ce mai riko da su da feka marike kam to kun ga wannan hadisin ma akwai majaz a cikinsa manzo Allah ya faɗi halifofinsu goma sha biyu ne sunna da shi'a sun zo cewa na farkon su ali na ƙarshen shi ma da inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazi amanu kadai ku Allah da manzansa da muminai ta sauka kanta na farko shine ali nazalat fil mu'minin hatta da ibn kasir da inda yake kin mazhabin al-bait amma ya sako ya rawaito hadisi cewa daga masud bin mahran sha nazalat fil mu'minin wa ali awwaluhum milaya kadai Allah da manzo za a ba da mu'minai ta sauka da kan mu'minai Ali ne na farkon wannan mu'minan idan mun duba za mu ga in in abin nan tafsirin tawili ya yi daidai da abin da manzo da wannan sunna halifofinsa goma sha biyu shiryayyu masu shiryawa suka nuna to fallahi alhamd ya kyau in aka ce a yi riko abu da fika ba ana nufin ka sa haƙori ka cije shi ba sunna ba wani abu ne da ake gani tana ka cije shi ka riko da haƙorinka ana nufin ka yi riko da ita sosai so da haka yana da kyau mu san menene addini yake so ya ce kada mu je mu ta tawiloli dan haka tawili idan yayi daidai da Qur'ani da ruwayoyin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa da sauransu to za mu karbe shi amma idan bai daidai da su ba ya yi nuni sosai so da dole muna komawa ne zuwa ga mai ruwaya misali akwai za ka ga fuska da ido da kwibi duk sun zo game da ubangiji ya hasarta alama faratu fi jambilla kai tuna da ne sakaci ban yi riko da kwibin Allah ba kwibin Allah ita ce wasiyar manzon Allah kamar yadda zuwa ruwayoyi amma sai na alaina cewa ana jambilla ni ne ake nufi da kwibin Allah ma'ana ni ne ake nufi da za a yi riko da shi kuma wannan ya gaskata hadisin manzo ku riko da ni da wasiyar halifofi na shiryayyu masu shirarwa da za su zo bayana sannan ya nuni da cewa su goma sha biyu ne to idan wani ya zo ya ce kuibi anan yana nufin karfi sai mu ce a'a ruwaya ta zo kuibi anan yana nufin wilaya biyayya ga ahlul bait bayan manzon Allah mutum zai nadama ya ci ya ce idan ma dai kai cuna da ban yi riko da kuibin Allah ba wato wasiyar manzon Allah wasiyar Allah ga ga bayansa don wasiyar manzon Allah ba fa manzon ne kansa ya faɗa ba Allah ne wayan duk anil hawa kada wani ya zo da mugalata hatta da wasiyansa da yake ayyana manzo ba shi ayyana su ba Allah ne wallahi da manzon Allah shine ayyana a wannan wasiyai goma sha biyu da ya Ali shi na farkon su mahadi na ƙarshen su shi su goma sha biyu da za a yi riko da sunnar su cewa sunnar su daidai take da sunnarsa ya ce a riko wacce da karfi da ya kasance manzon Allah ba ubarin Allah ya wani da tun Allah ya kisfe shi kuma babu wani wanda ya sai cece shi kuma da Allah ya zubtar da shi azabar da bai wani mahaluki irin ta ba domin shi ne ya fi kowa idan ya ci amana to zai samu azabar da ta kuma ta fi kowa ka'ida ce wannan so da haka ta da manzon Allah ba shi ne ya faɗa ba umarni ne na Allah zan tsaya anan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala muhammad wa alihi at-tayyibin na tahirin